يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يولي تنن تقص قوة رمضان باين جر رمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم لشكرا دبو دير دريه دا أربعين وان دي دي دا شاء أكو قوة بيار shekara ta dubu biyu da sha tara. muna cikin darasinmu na tafsirin alkur'ani ah, akwai bawan allah da yake tambaya dangane da eh, fadin allah maɗaukacin sarki Allah zai khalaqa sab'a samawatin tibaqa da aka yi magana dangane da cewa sammai guda bakwai wata akan wata yana nuna shin yana nuna kenan za a iya zuwa wata saman daga wata saman kamar yadda ake cewa an je duniyar wata da makamantansu waɗannan abubuwan abin da ya shafi taurari da wata da sauransu halittu ne daban ba su ne sammai ɗin da ake magana ba sama ta ɗaya daban sama ta biyu daban sama ta uku har zuwa sama ta bakwai sannan kuma taurari da rana da wata da makamantansu su ma wasu halittu ne daban wanda su suna da alaƙa ne da wannan duniyar samu da muke rayuwa a ciki da saman wannan duniyar da muke rayuwa ana suna alaƙa ne da sama ta wannan duniyar ba su da alaƙa da sauran sammai da aka yi magana a kansu da aka kowace sama sama ce mai zaman kanta tazarar da take tsakanin kowace sama da sama da take sama da ita kamar yadda manzon Allah ya faɗa ya ce akwai tazara tsakanin tafiyar shekara dubu hamsin tsakanin sama ta ɗaya zuwa sama ta biyu akwai tazarar tafiyar shekara dubu hamsin sannan kaurin ita saman shi ma shekara dubu hamsin sannan kuma tsakaninta ita ma da wadda take sama da ita shekara dubu hamsin sannan kaurinta shekara dubu hamsin bana daga kowace sama zuwa wata sama zuwa saman wata sama da take sama da ita akwai shekara dubu ɗari na tafiya duk da manzan Allah bai faɗi wani irin nau'in tafiyar ba shin ana nufin tafiya ta mutum ko ana nufin tafiya ta mala'iku ko ana nufin tafiya ta haske ko tafiya ta wani irin abu ko ma dai wani irin tafiya ce mafi karanci ne tafiyar shekara dubu ɗari tsakanin wata sama da wata sama amma abin da ya shafi taurari da wata da makamantansu waɗannan wasu halittu ne wanda suke kewaye da wannan duniyar da muke rayuwa a cikinta kuma cewa ana zuwa duniyar wata ko wani abu makamancin haka wannan duka babu wani abu wanda yake na tabbas dangane da wannan bar ma abin da yake tabbatarwa cewa duka wannan ƙarya ce babu gaskiya a cikinta scientists suka fara cewa sun je duniyar wata suka yi ta yayatawa a duniya sun yayata wannan ƙaryar tsawon rabin ƙarni shekara hamsin suka yi suna yaɗa har sai da aka samu wani daga cikin malaman ilimin sararin samaniya ɗan a ɗan Rasha da ya fito ya bincike tabbatar da cewa wannan abin da suke cewa sun je duniyar wata ƙarya ce ya tabbatar da hujjoji da dalilai wanda yake nuna cewa Amerikawa ƙarya suka yi akan cewa sun je duniyar wata ba wata duniyar wata da wani ya je kuma ya kawo hujjoji wanda babu wani mutum da ya iya kora waɗannan hujjojin a duniya har yanzu da haka wannan ƙarya ce kawai ya tabbatar har da wurin da suka je suke tare din suka killace shi ba wanda yake iya zuwa kusa da wurin akan cewa nan ne duniyar wata da suke cewa sun je da abubuwan da suke dauka a wurin da aka suka ta kokarin yada abin a duniya ta kowace hanya ta yanda kowa sai ya yarda cewa sun je duniyar wata aka yi ta samun mutane suna bayani a ko'ina a duniya har da mawaƙa su shata aka sa suka yi ta waka a kumbo apollo 11 an je duniyar wata suka yi ta kashe kuɗi a kan yadda ƙaryar za ta tabbata kowa sai ya yarda da aka wannan ƙarya ce tsantsa ba wani wanda ya je duniyar wata domin sun tabbatar duka sun yi ittifaki cewa ba wani abu da yake kaɗawa a wurin a duniyar wata na iska kuma daga cikin dalilan da ya kawo ga tutar Amerika da suka kafa a wurin ga ta tana kaɗawa. da wata iskar take kadawa a duniyar watan a ina aka sami iskar da take kada tutar Amerika a jiki ya kawo hujjoji da dalilai masu kwari wanda suke tabbatar da cewa ƙarya ce haka ba wani duniyar wata da wani ya je sun je je iya wurin da za su iya zuwa da yankin da za su je su zauna a su yi ma mutane wannan ƙaryar haka ba duk wani abu da wani scientist suka fito da shi suka ce kaza kaza bane shine mutum sai ya yarda da shi ya ce wannan gaskiya ce har ya zama mutum yana iya kokarin daukan wasu ayoyin Qur'ani yana cewa ai sun dace da aya kaza binciken da aka yi ya dace da aya kaza ran da kuma suka zo suka canza suka ce ba haka bane sai ka yi ya da ayar Qur'ani sai ka zo ka canza mata ma'ana ko kuma ka ce a'a me take nufi da aka mutum ya fahimci ƙur'ani yanda magabata suka fahimta abinda magabata ba su fahimci Qur'ani da wannan ma'anar ba kare zai ɗauko kawai maganganun wasu ya rinka ɗorawa akan ayoyin alƙur'ani a'lam darasin da ya gabata mun kwana a aya ta goma sha hudu za mu tashi a aya ta goma sha biyar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور Allah maɗaukacin sarki har yanzu yana bayani akan ƙudurar da kuma girman shi da ikon shi akan komai musamman ilimin shi dangane da duk abin da halittu suke aikatawa da haka bayan ya ce wa asirru qawlakum aw itharu bihi innahu alimun bi dhati sudur ya ce ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir wanda ya halitta lallai tabbas masani ne ya san abin da ya halitta yana da masaniya cikakkiya dangane da dukkanin abin da yake faruwa da abin da zai faru da abin da ya riga ya faru a baya da haka shi Allah din nan wanda yake shine al-latiful khabir huwa alladhi ja'ala lakumul arda zalulan shine wanda ya sanya muku ƙasa ta zama horarriya sauƙaƙƙiya ba shan wahala wurin mu'amala da ita domin inda ya ga dama sai ya sanya ta ta zama ba zalulan ba sai ya sanya ta zama ta zama ƙasa ce ta ƙarfi wadda idan kana so ka yi duk abin da za ka yi na haƙa ko aiki sai ka yi aikin da ake makarfi kafin kai mu'amala da ita inda ya ga dama sai sanya ta ta zama kamar yadda dutse yake mai laushi mai ƙarfi yadda tafiya a kanta sai da ƙyar sai da wahala sai da dabara ana yi ana zamewa sannan inda ya ga dama sai sanya ta ta zama mai tsawo kamar dutse a haka za a rinka kakkamawa da igiya ana hawa sai sanya ta ta zama shimfiɗaɗɗiya duka wannan yana cikin huwan ladhi ja'ala lakumul arda zalulan shine wanda ya sanya muku kasa ta zama shimfidaddiya horarriya mai saukin mu'amala yanzu kana so ka haka inda zaka haka sai ka haka in kana so ka yi shuka ka shuka iri ka haka ka zuba sai ka tona abinda zaka tona ka zuba idan kana so ka yi gini sai ka haka abinda kake so ka yi gini akai duka wannan sauƙaƙewa ce ta Allah subhanahu wataala yayi mana dangane da ƙasar inda ya ga dama sai ya sanya ta gaba ɗaya ta zama kamar yashi tun daga ƙasa har ƙarƙashin ƙasar gaba ɗaya ba wani abu da za a iya ɗorawa ya tabbata a kai amma duk da haka bai yi haka ba saboda shi allatifu ne mai tausayi ne ga bayi mai jin kan bayi mai tausasa musu sai ya sanya ta ta zama arda ta zama ya sanya ƙasa ta zama zalulan sauƙaƙaƙƙiya horarriya yadda kowa zai iya yin ta'amuli da ita gwargwadon buƙatar shi da gwargwadon abin da yake so ya aikata a kai daka wannan sauƙaƙewar da Allah ya yi ma ƙasa sai ce famshu fi manakibiha ku ci gaba da tafiya kuna kai kawo a cikin manakibiha abin da ake nufi da manakibiha waɗansu malaman tafsiri suka ce shi shine jibaliha ku tafi a cikin duwatsunta mana ku shiga ƙasa ku shiga duwatsu ko ina ku zazzagaya a bayan ƙasa waɗansu kuma suka ce abinda ake nufi da manakibiha ana nufin nawahiha ku zagaya a ɓangarori da sassanin duniya gaba ɗaya ka shiga kowane ɓangare na duniya gabas da yamma kudu da arewa duka Allah ya sauƙaƙa muku ƙasan ne domin ku samu damar zagayawa da kewayawa a cikinta shine ma'anar famshufi manakibiha waɗansu kuma suka ce famshufi manakibiha ana nufin famshufi tsuruqiha manakib shi ne hanyoyin kasar ku zagaya ku ba hanyoyi ga sunan duk inda za a je an san wata hanya za a bi a je wannan garin in za a je ƙasa za an san ina za a bi a je ƙasar idan za a je gari ka za an san wata hanya za a bi a je garin wannan shi ne ma'anar famshu fi manakibiha haka waɗansu malamai sun fassara manakib da aljibal shine duwatsu waɗansu kuma sun fassara shi da nawahi ɓangarorin sassanin ƙasar gaba ɗaya waɗansu kuma suka fassara shi da hanyoyi na ƙasar da ayar tana nufin dai ku zagaya a bayan ƙasa ku shiga ɓangarori daban-daban na duniya ba wai dole ne sai ka zauna a wuri ɗaya kawai ba fita ba da za ka fita a unguwarku ka zagaya za ka fita a garinku ka zagaya za ka fita a ƙasarku ka zagaya don haka ko'ina yana cikin famshufi manafi biha idan kun fita din Allah ya ce wa kulu rizqihi ku ci daga arzikin Allah subhanahu wataala da ka mutum baya zama a wuri daya kawai ya ce sai arzikin Allah ya zo ya same shi a wurin idan garin ku ba sana'ar irin abin da zaka yi ka fita ka tafi wani garin idan garin gaba daya babu ka fita ka tafi wata kasar ka je ka nemi abin da zaka yi shine ma'anar kum shufi manakibiha wa kulu min rizqihi da haka ana cin arzikin Allah a ko ina ba wai dole sai iya abin da kake so ba ko kuma sai a garin da kake so ka rayu kawai a nan za ka zauna in an yi magana ka ce ba aikin yi in an yi magana ka ce ba sana'a a Allah ba haka yake nufi ba Allah yana nufin in nan baka iya samun abin da za ka yi ba ka fita famshu fi biha wa kulu min rizqihi ku ci daga arzikin Allah a ko'ina daga kenan wanda ya zauna a wuri daya to wannan bai yi nufin ya ci arzikin Allah subhanahu wata'ala ba dama zaman banza ne ya riga ya mamaye zuciyar shi daga duk wanda baya son zaman banza yana so ya samu abin yi to zai shiga cikin famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi sai Allah ya faɗa mana wani da wata fa'ida daga cikin fa'idar da mutum zai fa'idanci da ita idan ya fita duniya ya fita garuruwa ya zazzagaya Allah ya ce wa ilaihin nushu ku sani cewa kuma tayarwa daga cikin kabarruka bayan an mutu zuwa ga Allah za a koma kamar yadda kake zagayawa ka je nan ka je nan ka dawo gida ka fita da safe ka dawo ka fita da rana ka dawo ko ka fita da rani ka dawo da damuna ko ka fita da damuna ka dawo da rani to akwai ranar da nan ka fito ci rani ne a duniya akwai ranar da za ka koma zuwa ga Allah da haka sai ya ce wa ilaihin nushur tashi daga kabari bayan an mutu da tattaruwa zuwa ga Allah subhanahu za a koma kamar yadda yace thumma inna ilay thumma inna alayhi thumma inna ilay inna ilayna iyabahum thumma inna dawo wasu zuwa gare mu take duk inda ka kai ka dawo za ka koma zuwa ga Allah kamar yadda duk inda ka fita ka je ka zagaya karshe dai za ka dawo zuwa ga inda kake to wannan shine darasin da za ka ɗauka a fitar da kake yi imma dai fita ta kullum kullun famshu fi bi wa kullu min rizqi ko kuma fita ta zango zango lokaci bayan lokaci to ka tsira cewa lalle akwai ran da zaka koma zuwa ga Allah wannan fitar kada ta sa ka manta da al'amarin Allah subhanahu wata'ala kada ta sa ka samu damar da ka fita kayi nisa zaka ci gaba da saba ma Allah subhanahu wata'ala zaka ka rinka hararo da cewa wa ilaihin nushu akwai komawa zuwa ga Allah kamar yadda kake tuno da cewa wa asirru qawlakum aw ijharu bi innahu alimun bi dhati sudur daga Allah ya yi bada dama a fita ne a nemi arzikin Allah sannan kuma ya tattare wannan fitar da cewa lallai mutum ya sa muraqabar Allah a al'amuran shi ya rika tunanin fitar yana kuma tunanin haɗuwa da Allah subhanahu wata'ala ranar da za a yi mai hisabi dangane da duk abin da ya aikata a harkar yawata-yawatan neman arzikin nashi da kuma harkar kai da kawowa na sana'a da kwadagon da yake yi akwai ran da za a dawo da shi zuwa ga Allah a yi mai hisabi dangane da duk abin da ya aikata. Daka wannan ayar tana nuna mana cewa arzikin Allah sai an tashi ake nema, ba a tawakul mutum ya zauna wai yana jiran sai arzikin Allah ya zo ya same shi a inda yake, ana tashi ne a fita famshu fi manakibiha fitan kenan da yunkurawan da ƙoƙarin shine famshu fi manakibiha sannan kuma idan kayi wannan sababin wa kulu sai ku ci daga arzikin Allah bana sai ka yunkura sai Allah ya kawo maka agaji na? jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin wayanda suka tashi suka nema sai Allah ya shiryar da su zuwa ga hanya wadda ta kamata haka mutum idan yana so ya kore zaman banza to ya tashi ya nemi abin yi kuma ya tsaya da gaskiya da kula da al'amarin Allah a al'amarin sai Allah ya buɗa mai hanyar da zai samu arziki na halal komi kankantar arzikin sai Allah ya sanya mai albarka a ciki ya zama yana rayuwa rayuwa mai kyau a duniya أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير الله مدوكاكين سركي ya koma magana da su waɗannan kafirai da suke ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan waɗannan bayanan da Allah yayi waɗanda suke nuni akan girman Allah da kudirar Allah akan komai daga cikin kudirar akwai kudira akan tashin alkiyama bayan an mutu wayanda suke ƙaryata manzon Allah akan waɗannan abubuwan da ya zo da su Allah ya ce a amintum man fis sama'i ay yaktifa bikum al-ard shin kun aminta ne wanda yake sama ya kifar muku da ƙasa kun aminta ne wanda yake sama ya kifar da ƙasar gaba ɗaya ya rusa ta ma'ana kun aminta cewa Allah ya kawo muku azaba wadda za ta halakar da ku saboda ƙaryata manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa da kuke yi sai ya zama ma'anar a amintun man fis sama'i shin kun yi amince ne man fis sama'i Allah shine man fis sama'i din wanda yake a sama A nan Allah ya tabbatar ma kanshi cewa a sama yake ba a ko'ina ba ba kuma a cikin halittun shi ba Allah ya ce a amintun man fis ayyaf sifa bi kumul ardh ya kifar muku da ƙasa shi shine kusuf ɗin. ya keta ƙasar ƙasar ta nitse ta ci gaba da nitsewa a ƙarƙashin a cikin ƙasa kamar yadda Allah ya makaruna fa kasafna bihi wa bidarihi al-ard Allah ya ce muka nitsar da shi ƙarunan da gidan da ya gina na alfahari muka nitsar da su a cikin ƙasa to haka kuke so Allah ya yi ma duniyar taku ita ma gaba ɗaya ya nitsar da ita a cikin ƙasa fa idha hiya tamur sai ga ta kawai tana jujjuyawa tana tsinawa a cikin ƙasar tana gangarawa har sai ta kai ku zuwa ga ƙasa ta bakwai ƙarƙashin ƙasa haka kuke so Allah ya muku kidan wannan istifham ne na inkari wanda yake nuni akan gargaɗi da tsawatarwa ma'ana idan ba ku bar wannan ƙaryatawar ba wannan ya nuna kuna so Allah ya zo muku da irin wannan nau'in azaba ya kifar da ƙasar gaba ɗaya ya dilmi yadda ita ta nitse ta yi ta gangarawa har zuwa ranar tashin alkiyama da haka Allah zai iya azabtar da ku da irin wannan azabar matuƙar dai kuna karyata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka idan kun aminta da haka kun yadda Allah da yake a sama ya tabbatar muku da irin wannan azabar to ku ci gaba da ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan kuma kuna jin tsoron irin wannan azabar kada ta same ku to ku yi imani da manzon Allah ku gaskata abin da ya zo da shi na alkur'ani ku yadda da cewa akwai ranar hisabi akwai tashin alkiyama da aka gaskatawan shi yake nuna ba ku aminta da wannan azabar ba rashin gaskatawar kuma shi yake nuna cewa kun aminta da wannan azabar. da haka wannan yasa har suke kiran ma azabar ta zo mana sun yadda ayi azabar in an isa inda Allah yake cewa wa in qala allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama' aw itina bi azabin alim a lokacin da suke cewa ya Allah in dai wannan abin da ya zo da shi na Qur'ani gaskiya ne daga gare ka yake to ka saukar mana da ruwan duwatsu daga sama ko kuma ka zo mana da azaba mai raɗaɗi in dai da gaske yake ka saukar mana da azaba saboda me saboda wauta da jahilci irin na kafiri maimakon ya ce ya Allah in dai da gaske kake Allah ka shiryar da mu in dai da gaske ne mu bi wannan hanya a sai ya ce wai in dai da gaske ne saboda me saboda a wurin shi yana da tabbaci da yaƙinin cewa ƙarya ne ba gaskiya bane mana in dai gaskiya ne to Allah ya saukar musu da ruwan duwatsu daga sama ko kuma ya saukar musu da azaba mai raɗaɗi kenan anan kamar sun aminta kenan Allah ya kifar da ƙasar gaba ɗaya ta ci gaba da jujjuyawa a ƙarƙashin ƙasa sai ce am amintu ko kuma kun aminta ne man fi sama'i wanda yake sama an yursila alaikum hasiban ya saukar muku da duwatsu ya saukar muku da ruwan duwatsu daga sama idan kun aminta da wannan Allah ya ce fasata'lamuna da sanni za ku sani kaifa nadhir yaya gargadin Allah subhanahu wata'ala yake za ku gane irin gargadin Allah subhanahu wata'ala daga gargadin Allah ba gargadi ne wanda yake mai sauki ba idan Allah yayi gargadi yayi wa'azi yayi tunatarwa ba abu ba to abin da yake biyo baya baya zuwa da sauki da aka Allah ya musu gargadi da cewa fasa ta'lamu da sannu za ku sani nan gaba kaifa nadir ya gargadin Allah subhanahu wata'ala yake tunda ya muku gargadi am amintum man fis sama'i ay yakhsifa bikum al-ard arda ba ku ji ba yayi muku gargadi am amintum man fis sama'i ay yursila alaykum hasiban duka ba ku ji kun wa'azzi ba sai Allah ya ce fasa ta'lamuna kaifa nadir da sannu za ku san yaya gargadin Allah subhanahu wata'ala yake waɗannan ayoyin guda biyu duka suna daga cikin ayoyin da malamai suke kafa hujja da su akan tabbatar da cewa Allah subhanahu wata'ala a sama yake dori akan ɗaruruwan dalilai na alkur'ani da sunna waɗanda suke tabbatar da haka Allah ya tabbatar da cewa ya daidaita akan al'arshi kowa kuma ya yarda cewa al'arshin Allah a sama yake yana sama da halittu gaba ɗaya da haka wannan ayoyin suna ƙarfafar cewa Allah madaukakin sarki yana sama haka duk wata aya wanda take tabbatar da cewa Allah ya saukar da wahayi shi yasa an za a yi magana akan wahayi anzala minas sama'i wa anzalna haka Allah yake faɗa saukarwa muke yi idan an ce an saukar da abu daga ina kenan daga sama ake saukarwa zuwa ƙasa hakan za a yi magana akan kai ayyuka zuwa ga Allah sai a ɗaga daga ayyukan ake ilaihi yas'alul kalimut tayyib wal amalu salihu rufa'u wannan duka ya nuna kenan zuwa ga Allah za a kai al'amarin Allah a sama yake da halittun shi haka kuma dalilai bayan dalilai na Alƙur'ani da sunna dalili na fitsira ta ɗan adam da Allah ya halicci mutum akai yana tabbatar da cewa Allah a sama yake haka kawai idan aka ce maka Allah zuciyarka sama take hari ba ta harin ko ina sai sama saboda a haka fitrar Allah ya ɗabi'antar da ɗan adam akai na uluwun Allah subhanahu wata'ala uluwul zat da uluwul qadar da uluwin sifa Allah ya ɗaukaka ta kowane ɓangare zatin shi ya ɗaukaka akan komai sannan sifar shi ta ɗaukaka akan komai kamar yadda matsayin Allah sama yake da matsayin kowa da komai da Allah madaukaki ne ya daukaka ya daidaita akan al'arshi daidaito wanda ya dace da shi sai Allah ya ce wala qad kadzdzaba alladhina min qablihim haqiqa waɗanda suke kafin waɗannan quraishawan sauran kafirai da suka gabata a baya su ma kadzdzaba sun ƙaryata manzannin da Allah ya aiko musu kinan ba akan su aka fara ƙaryata annabawa ba su ma sun zo sun dora ne akan aikin wasu da haka Allah ya ce wala qad kadzdzaba alladhina min qablihim haqiqa kafiran da suke kafin su su ma sun ƙaryata annabawa Allah ya ce fa kaifa kana laki to ka duba ka ga yaya inkari na gare su ya kasance su bi sauran al'ummomin baya da suka wuce suka gani su aura su ga labarin su da tarihinsu lokacin da suka ƙaryata annabawa wane irin inkari Allah ya musu Allah ya ba da labarin irin inkarin da ya musu a cikin surori daban-daban na Alƙur'ani? ya faɗa mana yadda ya yi da fir'auna ya ba mu labarin yadda ya yi da ƙaruna da hamana ya faɗa mana yadda ya yi da samudawa ya faɗa mana yadda ya yi da adawa ya ba mu labarin yadda ya yi da mutanen annabi lutsu alaihi salam ya ba mu labarin yadda ya yi da mutanen annabi shu'aib duka waɗannan annabawan da aka ƙaryata su Allah ya ba mu kissar ya Allah ya musu mutanen annabi Nuhu da makamantansu duka Allah ya ba mu kissoshin su da irin inkarin da ya musu da haka anan Allah yake cewa wala qad kazzaba alladhina min qablihi haƙiƙa kafiran da suke kafin su sun ƙaryata annabawan da Allah ya aiko musu fa kaifa kana nakir ya inkarin Allah ya kasance a kansu shi yasa Allah ya ce fa kullan akhadna bi dhanbi kowa mun kama shi da irin zunubin da ya aikata kowanne an kama shi da irin zunubin da ya aikata wani Allah ya aiko musu da ruwan duwatsu daga sama wani Allah ya nitsar da shi a cikin ƙasa wani Allah ya nitsar da shi a cikin ruwa فمنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا kowa da irin ukubar da aka yi mai gwargwadon laifin da ya yi gwargwadon inkarin da ya yi dangane da annabawan Allah subhanahu wa wata'ala shine ma'anar fa kaifa kana nakir yaya inkari na ya kasance daka ba ya danganta da irin waɗancan mutanen kawai labarin ya wuce ba kowa yana da wani ɓangare na laifi da yake aikatawa wanda ya shafi irin laifukan mutanen da suka gabata sai ya auna ya gani ya Allah ya yi musu irin wannan mutanen sai kuma ya jira ya Allah zai mishi na ukuba tun daga nan duniya wata irin ukuba Allah zai jarrabe shi da ita a nan duniya dangane da wannan dangane da wannan zunubin da yake aikatawa domin Allah baya barin zunubi haka nan ba tare da ukuba ba da haka shine ma'anar wala qad kazzaba alladhina min qablihim fa kayfa kana nakir أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير نعم الله مدعوكتين سركي ya ce awalam ya rau su waɗannan da suke ƙaryata manzan Allah suke ganin Allah ba zai iya kifar da ƙasar gaba ɗaya ya halakar da su ba suke tunanin waɗannan azabar da ake faɗa kaban abin ba zai yiwu ba ya za a ce an nutsar da ƙasa gaba ɗaya ya za a ce an rusa duniyar gaba ɗaya suna inkarin haka sai Allah ya ce awalam ya rau ila tsairi fawqahum shin ba sa ganin tsuntsu ne da yake yawo a saman su ba sa ganin yadda tsuntsu yake ya rayuwa a sama yake kai kawo safatin wani lokaci kaga sun buɗe fukafukan su gaba ɗaya wa yaqbidna wani lokaci kuma kaga sun nade fuffuken sun matse shi gaba ɗaya a sama kuma suna yawo ba sa ganin irin wannan abin da yake faruwa da ka tsuntsu yana yawo a sama da waɗannan ɗayan waɗannan sifofin guda biyu ko dai kaga ya buɗe fukafukan shi ko kuma wani lokaci ka ga ya matse fukafukan gaba ɗaya Allah ya ce ba sa ganin wannan abin da yake faruwa ya ake haka yake faruwa domin idan tsuntsu yana buɗe fukafukai sai kai zaton kaman fuffucen ne yake riƙe shi a sama to lokacin kuma da ya matse fuffucen kuma wa yake riƙe shi a sama saboda ka tabbatar da cewa ba ba ne, ba aikin ba ne riƙe tsuntsu a sama kuma in ya buɗe fuffucen yana iya yawo wani lokaci kuma ya matse fuffucen shine safatin wa yaqbidu sai Allah ya ce ma yumsikuhunna ba wanda yake rike da tsuntsun a sama a lokacin da yake tashi illa rahman sai Allah mai rahama Allah ne yake rike da shi daga fuffucen bai da wannan fa'idar bai da wannan tasirin na ya rike tsuntsu a sama idan fuffucen ne to ya kamata lokacin da ya matse fuffuken ya faɗo ƙasa amma kuma bai faɗo ba gashi kuma yana ci gaba da zagayawa ya kada fuffuken ya buɗa yi nan ya naɗe fuffuken kuma ya ci gaba da zagayawa a sama da ka sai ka san ku hunna illar rahman ba wanda yake riƙe da tsuntsayen nan a sama sai Allah mai rahama yake riƙe da su da rahamar shi kinan rahamar Allah kaɗai, ita ce take riƙe da waɗannan tsuntsayen a sama suke gudanar da rayuwarsu da irin tsarin da Allah maɗaukacin sarki ya tsara musu shi yasa a wani wurin Allah ya ce awalam yarau ila tsairi musaffaratin fi jawi sama ma ku illa Allah shin ba sa ganin tsuntsaye ne waɗanda Allah ya hore su a sararin samaniya suna zagayawa ba wanda yake rike da waɗannan tsuntsayen a sama illa sai Allah shi kaɗai Allah kaɗai shi ne yake riƙe da su mana yadda kuka ga Allah yake riƙe da tsuntsayen nan to haka yake riƙe da duniyar in ya ga dama tsuntsun ya faɗo, yanzu sai ya faɗo. to haka in ya ga dama duniyar ta faɗi ta nitse yanzu sai ta faɗi ta nitse da wanda yake riƙe da tsuntsu a sama kake ganin tsuntsu na tashi kake tunanin fuffucen ne sai ake nuna maka to wani lokacin ai ba fuffucen yana matsa fuffucen to haka ita ma duniyar take idan kana tunanin wani abu ne yake rike da ita to babu wani abu da yake rike da ita in ba Allah ba daga in ya ga dama kadai sai ya saki duniyar gaba ɗaya ta ruguje kamar yadda in ya ga dama sai ya saki tsintsin ya faɗo ƙasa ya kasa tashi to haka Allah yake rike da duniyar shi yasa yace inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana aliman ghafura Allah madaukakin sarki shine yake rike da sama da ƙasa gaba ɗaya kada su rushe kada su fadi su rugurguje Allah ne yake rike da su sai Allah ya ce wala in zalata in suka gushe in amsaka huma min ahadin min ba'di waye isa ya rike sama da ƙasa bayan Allah ba wanda ya isa ya rike su in ba Allah ba ke ta ya cike ayar da cewa innahu kana haliman ghafuran Allah mai tausayi ne mai hakuri ne mai jin kai ne kuma mai gafara domin inda ba dan hakurin Allah da zuriyar Allah ba da gafara Allah da sako ɗaya idan aka yi sai Allah ya saki duniyar gaba ɗaya sai ya saki saman gaba ɗaya ta faɗo ta danna duniyar duka su rushe amma Allah bai yi haka ba saboda innahu kana haliman ghafura shi mai hakuri ne mai juriya kuma mai gafara dangane da zinuban da bayi suke aikatawa daga anan ya bada misali da tsuntsu daga ku ji tsoron Allah ya sake ku kamar yadda wani lokacin muke ganin yake sakin tsuntsu ya fado ƙasa ga fukafukan ga komai ya kasa tashi to in ya ga dama haka zai saki duniyar gaba ɗaya ta nitse ta ci gaba da nitsewa a ƙarƙashin ƙasa sai ce innahu lalle shi Allah din wanda yake rike da tsuntsaye da dukkan halittu gaba daya wanda shine qayyumus samawati wal ard shine alhayyul qayyum shi ya kasance bi kulli shay'in basir ya kasance yana ganin komai ba abinda baya gani yana ganin abinda kuke aikatawa yana ganin yadda rayuwar duniyar gaba ɗaya take kasancewa yana ganin yadda sauran halittu duka suke gudana daga Allah basir ne mai gani ne kuma basir ɗin bi kulli shai, yana ganin komai babu wani abu wanda Allah baya gani daga wannan ƙari ne shi ma akan muraqabar Allah da jin cewa lallai duk abin da kake yi da duk inda ka shiga Allah yana kallon ka ba wani abu da Allah baya gani daga babu wani abu sunan shi duhu ko haske wanda zai hana Allah ya ga wani abu daga cikin halittun shi gaba daya ba wani abu da Allah baya gani shine innahu bi kulli shay'in basir Allah yana ganin komai abinda kuke faɗa yana gani da wanda kuke aikatawa yana ganin sama da ƙasa da duk abin da yake cikin su da abin da yake karkashin su da abin da suka kunsa da aka ganin Allah ya mamaye komai la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latiful khabir kaga Allah masani ne mai ilimi kuma mai gani akan komai amman hadha alladhi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman in al-kafiruna illa fi ghurur من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور الله من أوكا تنسر كي يتي أمن هذا الذي هو جند لكم شوانين ونن وندشيني رندنركم ميتي مفنك جديتي مكيكم linsurukum wanda zai taimake ku min dunir rahman wanda ba Allah ba wa kuke da shi wanda zai zama matsayin rinduna a gare ku wanda yake yansurukum zai taimake ku min dunir rahman wanda ba Allah ba anan tambaya ce Allah yake yi na inkari dangane da dukkanin mutane gaba daya wa zai tsaya maka wanda kake tunanin zai iya kare ka ya taimake ka ba Allah ba shine amman hadha alladhi yansur amman hadha alladhi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman Allah kadai mai rahama shine wanda zai iya taimakon bayi shi yasa Allah ya bada ka'idar cewa ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum idan kun taimaki Allah bana kun tsaya akan addinin Allah da dokokin Allah yansurkum Allah zai taimake ku shi yasa duk wani taimako in ba daga Allah wannan taimakon yake ba to wannan taimakon ba shi da amfani daga duk wanda ya rike neman taimako a wurin wani wanda ba Allah ba to ya kama abin da ba zai samu mafita ba zai samu mafilla akan shi ba matukar dai ya saki Allah daga Allah ya ce wani rinjina kuke da ita kowace rinjina kuke da ita wadda take za ta taimake ku in ba Allah ba daga duk wanda kake gani a bayan ƙasa ba wanda zai iya taimakonka in ba Allah ba shi yasa a duk lokacin da kake tunanin kana neman wata mafita a wurin wani abu to ka riƙe Allah subhanahu wata'ala idan ka riƙe Allah shi Allah shine zai kawo maka mafita ta inda baka tunani wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib duk wanda ya ji tsoron Allah to Allah zai kawo mai mafita kuma Allah zai azurta shi ta inda bai taba zamani ba amma an kana tsammanin wani ka je ka rike wani da kan cewa mafita a wurin shi take to sai Allah ya bakka da wanda ka rike din amma idan kana neman mafita ka koma zuwa ga Allah ka rike Allah subhanahu wataala shi kadai to Allah shi ya san wacce mafita ce tafi dacewa da kai sai zama gaba ɗaya ma wanda yake tunaninka da kwakwalwarka ba sa cikin mafitar da Allah zai zo maka da ita zai zo maka ne min haitu la yahtasib ta inda baka yi zato ba sai Allah ya bude maka wata hanya da Allah madaukakin sarki babu wani wanda zai taimaki bawa in ba Allah ba duk wanda ya saki Allah ya rike wani to bai da mataimaki bai da mataimaki wanda zai iya kawo mai agaji akan komai na rayuwa daga Allah madaukakin sarki shi kadai ne ake dogara da shi shi kadai ne ake neman taimako a wurin shi da shi kadai ne ake neman agaji a wurin shi ba a nema a wurin wani wanda ba Allah ba da haka yace amman hadha alladhi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur kafirai kawai suna cikin rudu ne rudu ne kawai yake daukan su shi yasa suke ganin ba za a iya halakar da su ba ba za a iya lalata su ba ba za a iya kawo musu azabar da annabawa suke musu gargadi kai ba daga ɗan ya riga ya ruɗe su ya janye su ya lalata musu tunani suna ganin cewa duka wannan abubuwan da ake faɗa kamar ba gaske ba ne. kowa da irin abin da yake rudar da shi wani shedan zai ruɗe shi wani kuma duniya sai za ta rude shi da neman duniya zai saki hanyar Allah zai ta yin abin da ya ga dama inda zai samu to zai yi komai shi yasa Allah ya ce fala taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi alghurur kada ku bari duniya ta rude ku kada ku bari mai rudi shedan da mutane da aljanu da suke rudar mutane kada ku bari su rudar da ku domin kafirai ne suke cikin rudu inil kafiruna illa fi ghurur kafirai kawai ba a cikin komai suke ba sai a cikin rudu wannan ruɗin na duniya da ruɗu na shedanu ya ruɗe su sun manta da al'amarin Allah har suna ganin Allah ba zai iya halakar da su ba saboda suna ganin suna cikin ƙarfi suna cikin mulki suna cikin wadata ta dukiya idan mutum ya samu wadata yana ganin kamar wata azaba ba za ta iya zo mai ba baya tunanin Allah zai iya talautar da shi ya mai da shi mara komai ya koma talaka mabukaci idan yana mulki baya tunanin Allah zai iya kwasa mulkin ya hana shi ya koma mabukaci ya koma talaka kamar yadda kowa yake duk abin da yake takama da shi idan karfi ne baya tunanin cewa akwai lokacin da Allah zai zo ya raba shi da wannan karfin wannan shine gurur din shine rudin da kafare suke ciki daga duk wanda ya fada cikin wannan rudin to dawowar shi da kuma fadakar shi yana da wahala yana da wahala dukiya tana da rudi mulki yana da rudi haka hatta ma talaucin yana da rudi akwai wanda talaucin ne zai rude shi ya dashi ya je yayi ta safan Allah yayi ta neman yanda zai fita daga wannan talaucin ta hanyar saba ma Allah duka wannan yana cikin guru da mutum zai fada ciki haka Allah ya ce inil kafiruna illa fi guru shi yasa sai Allah ya ce amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqa wane ne wannan wanda kuke da shi wanda zai azurta ku in amsaka rizqahu idan Allah ya rike arzikin shi wa kake da shi wanda zaka iya kira in Allah ya rike arzikin shi ya kawo maka arziki shine ma'anar amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqahu Allah ya ga dama ya rike arzikin wa ya isa ya dawo maka da arzikin kamar inda Allah madaukakin sarki yake cewa ma yursilullahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di abinda Allah ya sako ma mutane da rahama babu wanda ya isa ya rike wannan abin ya hana ya same su wa ma yumsik wanda kuma Allah ya rike ya isa kowa fala mursila lahu min ba'dihi babu wani wanda ba Allah ba wanda ya isa ya sako wannan arzikin kowane irin arziki ne sawabin arziki ne na abinci ko arziki ne na ruwan sama da Allah yake saukarwa idan Allah ya rike shi duk duniya gaba daya ba yanda aka isa sai dai a tsaya a jira saukar ruwa daga wurin Allah ba wata dabara da za a iya yi shi yasa kololuwar da abin da ake iya yin Allah ya rike ruwa shine a fita ayi salatul istisqa ayi sallar roƙon ruwa a roƙi Allah Allah mun tuba a sauko mana da rahama sai Allah ya sauko da ita amma babu wata dabara da za a iya haɗawa ko wani tunani ko wani taron dangi da za a iya haɗawa a samar da ruwan sama wannan aikin Allah ne shi kaɗai shi ya sa ya ce amman hadha yanzu yarzuqukum in amsaka rizqahu domin sai ya saukar da ruwan saman ne za ku samu arzikin abin da za ku ci in bai saukar da ruwan saman ba abincin kuma ba zai samu ba sai dai a zauna da yunwa a zauna cikin rashin abinci shi yasa a wani wurin Allah madaukakin sarki yake tuna mana wannan ni'imar yake cewa fal yanzuril insanu ila ta'amihi dan adam ya tsaya ya yi tunani ya kalli abincin da yake ci ta ina abincin ya zo waye azurta shi da abincin da yake ci yau ka tashi ka ci shinkafa ka ci tuwo ka ci eh, eh, masara da dawa da gero ka duk abubuwan nan da kake ci na tsirrai da suke fitowa da kayan marmari ka tsaya kai tunani daga ina suke shine fal yanzuril insanu ila ta'ani sai Allah yayi bayani yace anna sababna al-ma'a sabba mu ne muka kwararo da ruwa daga sama kwararowa thumma shaqaqna al-ardha shaqqan sannan bayan mun kwararo da ruwan kuma mu ne muka tsatsaga ƙasa tsatsagawa in Allah bai tsaga ƙasa ba kana tunanin wannan ɗan ganyen da yake tsirowa ya isa ya tsaga ƙasa ya fito shi kaɗai wannan ɗan ƙwayan da bai wuce zare ka kama shi ka murje ba shi ya isa ya tsaga ƙasa ya tsiro da kanshi Allah ya ce sun mashaƙaƙna al'arda shakka mu ne muka tsatsaga ƙasar yake kullowa sannan bayan mun kullo da shi kuma fa ambatna fiha habban وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا duka wannan kayan abincin da kayan marmari mu ne muke tsoro da shi domin in ba mu ga dama ba Allah ya ce launa sha'u la ja'alnahu hutaman fa zantum in mun ga dama sai ya zama kara kawai ba komai a jiki ba kwaya ko daya duk su tsoro din amma ba kwaya ko daya waye ya saukar da ruwan suka tsoro Allah ne waye ya tsatsa ga ƙasa suka fito Allah ne waye ya sa ƙwayoyin a jiki muke amfani da su muke ci da mu da dabbobin mu Allah ne to me za mu iya yi ma Allah mu gode akan wannan ni'imar me muke ma Allah na godiya babu sai butulci ga Allah subhanahu wataala duka waɗannan ni'imomin Allah fa cewa waye mata'an lakum wa li na nayi duka saboda jin dadin ku da jin dadin dabbobinku amma yau Allah in ya ce kai kaza na minti ɗaya sai kaga mutum yana baya baya yana jin nauyi yana jin wahalar ibada yana jin wahalar ambatan Allah yana jin wahalar sallah yana ji kamar takura mai akai da ayyukan shari'a wai duk wanda yayi wannan ni'imar bai da damar da zai ce mu yi kaza mu yi kaza mu yi kaza har muna jin zai ce mu yi kuma mu yi wanda shine butulci na ɗan adam shine zalincin da jahilci irin na ɗan adam shi yasa Allah ya ce huka na zaluman jahulan daga nan Allah ya ce amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqahu ai arzikin na Allah ne shi kadai shi yasa ya ce lahu maqalidus samawati wal ardh gudanarwar sama da ƙasa gaba ɗaya na Allah ne ya bi sutsun rizqa liman sha'u wa yaqdir shine yake buɗe arziki ga wanda ya ga dama kuma ya ƙuntata arzikin ga wanda ya ga dama in ya ga dama wane sai zama mai arziki ba ka da yadda ka iya haka Allah ya tsara duk hasadarka da damuwarka da jin haushinka wane yaushe ya fara yaushe muka taso da shi yaushe ya yi kaza sai dai haka nan zaka hakura shine Shi ne liman sha in kana cikin talauci da rashi kuma wa ya haka yake yi haka ya ga dama wani ya kuntata mai arzikin innahu kana aliman qadira masani ne shi ya san me yasa ne ya zama mai arziki kuma shine mai kaddara ya san me yasa ne ya zama talaka da hikima yake komai talaucin ma ya yi mako ne gare ka ko wanda Allah yana azurta shi to ya zama dan wuta kenan babu makawa saboda wannan arzikin shi zai zama mai sanadiyar shiga wuta Allah ya ba mu misalin ƙaruna ya ba mu misalin siga gashi nan wani yana ta neman mulki yayi yayi ya kasa samu bai san rahama ce wata kila daga Allah ba wannan mulkin shine zai zama mai sanadin shiga wuta mun ga fir'auna mun ga hamana daga duk inda Allah ya aje ka kada ka kuskura ka kauce ma hanyar Allah ka bi Allah kawai yanda Allah ya ce ka ci gaba da gudanar da shari'ar Allah wataƙila wannan halin da ka samu kanka a ciki shi ne mafita a gare ka domin Allah hakim ne Allah yana da hikima shi ya san me yasa wane zai yi kaza wane ba zai yi kaza ba daga ba wata hanya da za ka iya zama mai arziki a duniya in ba Allah ya ƙaddara, duk yadda kai kana nan yadda kake shi yasa manzon Allah ya faɗa mana a hadisin Abdullahi ibn Mas'ud cewa ana hura maka rai mala'iku za su zo su rubuta ajal arzikinka gaba ɗaya za a rubuta arzikinka na duniya kakaf ga abin da za ka ci tun daga haihuwarka har mutuwa ga abin da za ka sha tun daga haihuwarka har mutuwa ga kuɗin da za ka samu dubu kaza za ka samu har ka mutu ba za ka iya ƙara koda naira ɗaya a kai ba haka rayuwarka za ta kare wannan abin da aka rubuta manzo Allah ya ce rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf an riga an dauke alqaliman takaddun sun bushe ba abin da za a sake gyarawa a ciki daga kowa haka zai rayu ba wanda zai iya arzikaka ka idan Allah ya rike arzikin shi ba kuma wanda zai iya karya ka idan Allah ya saki arzikin shi haka Allah yake gudanar da tsare shi shi yasa Allah ya yi kafirai gargadi da cewa inna ma ta'buduna min dunillahi awsanan wa takhluquna ifka innal ladina tad'una min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru ilayhi turja'un Allah ya ce duk wanda kuke kira wanda ba Allah ba gumaka ne kawai gumaka ne da matattu kawai kuke kira kuna ƙirƙirar ƙarya kuna dangantawa zuwa gare su Allah ce innal ladina tad'una min dunillah duk wanda kuke kira gaba daya in dai ba Allah bane la yamlikuna lakum rizqan ba za su iya azurta ku da komai ba daka fabtagu inda rizqa in za ku nemi arziki ku nema a wurin Allah shi kadai kuma idan ya ba ku arzikin ko bai ba ku ba washkuru lahu ku gode mai kuma karshe ku sani ilayhi turja'una za ku koma zuwa gare shi zai muku hisabi wannan shine haƙiƙanin al’amar daga duk inda ka bi babu arziki sai a wurin Allah kuma duk yanda Allah ya aje ka dole ka gode mishi sannan kuma ƙarshen al'amari ka sani akwai tsayuwa a gabar Allah tun ranar alkiyama dangane da halin da Allah ya aje ka talauci ko arziki daga arzikin gaba ɗaya a wurin Allah yake kai ne kawai abin da ake bukata ka bauta ma Allah ka sabubban da Allah ya halatta a nemi arziki shi yasa ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaq dhul quwwati matin ban buƙatar arziki a wurin kowa Allah shine mai yawan azurtawa shine mai tsananin ƙarfi wanda ba wanda ya isa ya hana shi ya ba wani arziki in yayi niyyar ya azurta ga ba wanda ya isa ƙarfin Allah ya wuce kowa da aka kowa ya tsaya akan halal ɗin shi ya tsaya akan gaskiyar shi da amanar shi ya nemi arziki ba zai taɓa tsallaka abin da Allah ya ƙaddara mai ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa inna ruhal qudus nafasa fi raw'i anna nafsan lan muta hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha fattaqullaha fa wa ajmilu fi talab manzon Allah ya ce mala'ika jibril ya kimsa min a cikin zuciyata cewa ba wani rai da zai mutu a duniya gaba ɗaya sai ya cika iya arzikin da Allah ya kaddara mai sai ya cika iya ajalin da Allah ya kaddara mai sai manzo Allah ya ce dan haka ku ji tsoron Allah ku kyauta ta hanyar neman arzikin ku shine mafita kawai daga duk yanda ka kai ga ha'inci da yaudara da cutar mutane da tuwatuwa a al'amura wannan dai abin da aka rubuta ba ba za ka tsallake shi ba in ka tsaya ka bi ta halal shi din dai za ka samu ba yanda ka iya haka dole mutum ya yarda da cewa amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqa wa yake da shi waye wannan wanda kuke da shi wanda zai azurta kun Allah ya rike arzikin shi bana ba mu da wani wanda ya isa ya kawo mana arziki idan Allah ya rike arziki shi in muna son arziki da haka mu daga hannu mu mai da al'amari zuwa ga Allah Allah shine yake da taskokin arziki na sama da ƙasa sai ya bude mana arziki da wadata sai mu samu arziki amma in muka dogara da wani dan adam to mun shiga uku kenan a rayuwa ba yadda zamu Allah sai ya ban mu da wanda muka dogara da shi sai Allah ya ce bal lazu fi utuwi wa kawai dai su kafirai sun ci gaba da tafiya ne da dogewa akan wannan kafircin nasu da kuma gudun imani kawai shi ne halin da suke ciki amma wannan hujjojin da bayanai ya isa kowa ya gane ya fahimci al'amarin Allah ya san waye Allah amma idan mutum ya ci gaba da dogewa da kafircewa a cikin kafirci da ci gaba da gudun imani to wannan ba yanda za ka yi da shi ومن يضلل الله فلا هادي له wanda Allah ya batar da shi babu mai shiryar da shi daga ba yanda mutum ya iya daga waɗannan ayoyin suna nuna mana girman ƙudurar Allah subhanahu wataala da kuma ikon shi a cikin tasarrufi da yake yi da bayi da cewa waɗannan al'amuran ba mai iyawa sai Allah daga ba a neman su a wurin wani sai a wurin Allah subhanahu wataala shi kaɗai? muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kare mu daga azabar shi ya azurta mu ta hanyar da ba ma zato ya cika zukatanmu da imani da yadda da al'amarin Allah subhanahu wata'ala wanda yake na kaddara mai kyau da wadda ba mai kyau ba Allah ya yarda da mu ya kuma ba mu ladan jurewa akai ya sa mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta wallahu a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk